This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan kun wuni lafiya. yanzu ma aisha ma'azu ce tare da ibrahim ka'al masi garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa cikin shirinmu na daren yau talata 23 ga watan shekarar 2024 bayan labaran duniya za a ji cewa wato za a ji irin muhawarar da ta kaure a najeriya bayan da hukumomin kasar suka bayyana sauya matsugunan wasu sassan babban bankin kasar cbn da hukumar da ke kula da harkokin zirga-zirgar jiragen sama wato fan sannan a wata hira da muryar amurka mai baiwa shugaban kasar ta najeriya shawara akan al'amuran kafafen yada labarai abdulaziz abdulaziz ya yi tsokaci akan cece kucen da al'ummar kasar ke yi kan sauya matsugunan wasu sassan babban bankin kasar da kuma hukumar kula da harkokin jiragen sama bayan nan kuma a karin farko za mu kawo muku shirin allah daya gari banban sabon shirin da zai rika kawo muku batutuwan da suka shafi rayuwar 'yan afirka mazauna kasashen turai amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari labaran duniya domin sanin halin da duniyar ta wuni. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Yau Talata Isra'ila ta ce sojojinta 24 sun mutu a zirin Gaza ɗaya daga cikin munanan ranaku ga sojojinta tun bayan da ta kaddamar da yakin kawar da mayakan Hamas. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Riya Admiral Daniel Hagari ya gaya ma manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rushe wasu gine-gine biyu ne ta wajen amfani da nakiyoyi a jiya Litini. lokacin da wani ɗan bindiga ya harbo ruka kan wata tankar yaƙi da ke kusa har nakiyoyin da ke cikin gine-ginen suka tashi wanda don haka gine-ginen suka fada kan sojojin na isra'ila wasu sojojin uku kuma sun mutu ne a wani hadari na daban Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu dai ya ce rundunar sojin Isra'ila ta fara bincike kan wannan al'amarin. kafafen yada labaran gwamnatin china sun ce an tabbatar da mutuwar mutane akalla ashirin sanadiyar gocewar laka a kudu maso yammacin lardin yunan na china wani tudu mai tsawon gaske ya binne gidaje kimanin goma sha takwas bayan da ya faɗo inda ya tuttuɗo baraguzai da dama zuwa wani ƙauye da ke karamar hukumar xinjiang da safiyar jiya litini kamfanin dillancin labarai na shunhua ya ce tawagar masu ayyukan ceto na ta tonon wani tarin baraguzai mai fadin mita 100 da kuma tsawon mita 60 don gano ko akwai wasu da har yanzu ke raye a yayin da ake fama da matsanacin sanyi da kuma dusar kankara. mazauna wurin a kalla 24 ne suka ɓace a yayin da kuma a latilas wasu ɗaruruwa suka bar gidajensu jami'an gwamnatin ukraine sun ce rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami yau talata da suka hallaka mutane akalla hudu baya ga raunata wasu sittin sannan sun kuma lalata gine-ginen jama'a da dama a biranen cube da kharkiv rundunar sojin saman ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo 21 daga cikin makamai masu linzami 41 da rasha ta cillo hare-haren sun auna kyiv babban birnin kasar da kuma birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar gwamnan yankin kharkiv ole sinhobov ya ce mutane uku sun mutu sannan wasu 42 sun samu raunuka shi kuwa magajin garin kharkiv iho telehob cewa ya yi hare-haren na rasha sun lalata rukunonin gine-gine talatin sannan magajin garin kyiv vitali kalechko ya ce har-haren sun auna wasu gundumomin babban birnin kasar da dama inda suka raunata mutane akalla ashirin an kuma kashe wani mutum a birnin poplovar da ke yankin da suka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau talata ya ce Amurka ta himmantu ga inganta hulɗarta a faɗin nahiyar Afirka da kuma ganin ƙasashen Afirka na daɗa tasiri kan manyan al'amura na duniya. Da yake magana tare da shugaba Alassane Watara na Abrikos ga manema labarai bayan tattaunawarsu a birnin Abidjan. Blinken ya ce tattaunawar ta haɗa da batun bunƙasa hulɗar cinikayya saboda ƙirƙiro ayyukan yi. da saka jari a bangaren lafiya da kuma daukar matakai kan kalubalen tsaro a yankin baki ɗaya. Daga kasar ta Ivory Coast, Blinken ya wuce Najeriya, inda ya tattauna da shugaba Bola Ahmad Tinubu da ministan harkokin waje Yusuf Mai ta Tugar a Abuja. Batun juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar na daga cikin abubuwan da dama ake ganin zai fi tattaunawa a kai a abuja Wannan tattaunawar ta Abuja na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta inganta dangantakarta da ƙasar Rasha. A ƙarshe, ana ganin ƙaddamar da wata babbar masujada da wato a ɗaya daga cikin wuraren ibada na india da aka fi takaddama a kansu na wato na iya janyo farin jini ma wato shugaban indiya narendra modi amma kuma zai fuskanci matsaloli sosai. I feel happy from my heart. I chant, Hail to Lord Rama daily. I am a devotee of Rama. To, wani daga cikin mai bautawa wanda yake kira Ubangiji Rama kenan a India ke murna da wannan al'amari na wato kaddamar da shi wannan wajen ibada. To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu mai da hankali kan sauran rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yanke shawarar sauya matsugunan wasu ma'aikatan gwamnati daga babban birnin kasar Abuja zuwa Legas. wakilin muryar amurka mustapha nasir batsari ina da karin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani tare da yin tsokaci akan matakin shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu na mai da wasu cibiyoyin aikin gwamnati zuwa birnin Legas daga Abuja fadar gwamnatin Najeriya. tun bayan da gwamnatin Najeriya dai ta ce wani sashi na babban bankin Najeriya CBN da kuma ma'aikatar kula da harkokin jiragen sama a Najeriya za su bar Abuja zuwa Legas. Wasu 'yan Najeriya ke cewa da walakin kuma ruwa baya tsami banza. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a wani mai sharhi ne a kan lamuran Najeriya ya ce wannan mataki da kuma kin buɗe bodan Nijar da Najeriya da gwamnatin Najeriya ta ƙi wani abu ne mai matukar tayar da hankali kuma yana kama da wani mulki da aka tsaro to wannan fasalan da mafi yawancin mutanen da suke masana wannan ana mai fuskan mulki ne kamar na ajanda in na zo dama abu kaza ne yake kaza ina so in mayar da shi kaza kuma irin wannan in ma shi ne ya kirkiro in ma mutanen shi ne ke ba shi shawara ya zauna ya yi karatun tanasu wannan ba zai kai shi ga gaci ba maganan gaskiya. to su ma dai wasu daga cikin 'yan siyasa a najeriya sun ce suna cike da mamaki akan matakin Bola Ahmad Tinubu domin kuwa yunkuri ne na rusa tsarin adalci da wasu dattawan Najeriya suka yi a baya. Musa Aliyu Liman dattijo ne a cikin jam'iyyar Abga a Najeriya. Dattawa da suka yi kokari tun daga Janar Murtala Muhammad da tsohon shugabanni aka tabbatar da headquarter Najeriya ta tabbata Abuja wasu dattawa suna kan mulki suka yi kokari suka dawo da wannan headquarter da komi da komi aka dawo da shi abuja sai yanzu daga ƙarshe wa'yansu saboda reni da neman rashin zaman lahiya a ƙasar nan duk da halin ƙasar take ciki wasu gani ba a ce an sake ɗauka wasu madafin iko an mai da su lagos saboda reni ko kuma wata fahimta irin tasu. To shi ma dai shugaban kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce ya kamata shugaba Tinubu ya mai da hankali wajen tabbatar da adalci a tsakanin 'yan ƙasa da kuma ƙoƙarin haɗa kan 'yan ƙasar domin kuwa Sale Salen Hauka zud da miyau. Duk lokacin da shugaba kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarter najeriya a mai da shi lagos akwai zage-zage irin wannan wanda mutane sun yi ta yi amma fadar shugaban kasa ko kuma jam'iyyar a lokacin tana ta karyatawa maganan ba haka ba ce magana ce ta yan adawa da sauransu to a duk lokacin da aka ga irin wannan yanzu cewa to za a ɗauki waɗansu sashen ma'aikatu da an mai da su zuwa lagos to irin wancan zargin na farko dole ya so mu zuwa ah, to ko maganan da ake so a yi cewa za a canja hirkota za a yi kaza shi ake kokari a yi to kullum matsayinmu shine shugaba ya rika lura da abin da talakawa da al'umma suke faɗa kada ya zamanto an samu zargi. Gwamnatin Najeriya dai ta bayar da dalilai na rashin wadatattun ofisoshi yasa ta ɗauki wannan mataki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha da wannan rahoto. To har yanzu dai akan wannan batu na sauya matsugunan wasu uh, ofisoshin gwamnati. Na tattauna da Abdulaziz Abdulaziz mai baiwa shugaba Tinubu shawara akan al'amuran yada labarai kuma tambayar farko da na masa ita ce menene ainihin abin da ke faruwa sai ya ce. abin da ya faru shine akwai wato babban bankin Najeriya na CBN wanda ya duba ko kuma ya ba da umarni ga ma'aikatansa na wasu sassa wato ba bai bankin ne gaba ɗaya za a ɗauke ba ba ma wani mafi girma cikin kaso bankin bane ba a wasu department ne kawai wato sassa guda uku waɗanda aka ce ya kamata su koma Legas saboda kuma wato dalilai na cewa a nan akwai cunkoso a wannan babban gini da suke da shi a nan abuja sakamakon ma'aikata da aka yi ta ɗauka cikin shekarun baya-bayan nan ba tare da ka'ida ba wanda ya kawo a cikowa kuma mafi yawan waɗannan ma'aikatu ko kuma su ma'aikatan waɗannan waɗannan sassa na shi bankin aikin su dama ba a abuja yake ba a lagos yake duk da cewa suna zaune a abuja amma mafi yawan lokuta da yawansu sukan yi tafiya zuwa lagos wato suna yin aiki ne kai tsaye da wato hedikwatocin bankuna waɗanda kuma kusan dukkaninsu a lagos suke to wannan ya aka yi shawarar cewa a kai su a lagos domin a samu saukin wannan cunkoson sannan kuma su ma su samu gudanar da ayyukansu ba tare da yawaita zirga-zirgawa daga abuja zuwa garin lagos bayan wannan kuma mm. kamar yadda kika sani abinda da ya sa watakila surutun ya ƙara yin yawa saboda akwai kuma hukumar kula da harkokin jiragen sama ta najeriya wato fan wadda ita ma ministan kula da zirga-zirgar jiragen sama ya ba da ya amince da wata shawara wadda dama tuntunin tana nan kan tebur a mayar da matsugunin a abuja a Legas daga Abuja Legas mhm. daga Abuja wanda kuma shi ma kusan dalilin iri su akan ma maganar su fan asali ma dama mazaunin nasu a Legas yake bai da ba ne ba da cewa su dawo Abuja to kuma cewa su dawo din ba a yi shi bisa ka'ida ba domin ba a sanadar musu da wuraren zama ba ko musamman na ofisoshi inda za su yi aiki wannan ya sa duk da suna abuja din amma ba wani kyakkyawan tsari na gudanar da aiki cikin kwanciyar hankali da sauransu wato kana nufi zargin da mutane suke cewa akwai lauje cikin naɗi na ƙoƙarin ko yunƙurin mai da wa'annan hukumomi a Legas ba gaskiya bane duk da cewa uh, bayanai ko kuma rahotanni da aka yada a kafafen watsa labarai na intanet da kuma irin kalamai da kaji yake ji yake yawo a kafafen sada zumunta musamman ma whatsapp shine mutanen da za su sauya matsugunansu ma'aikata sun ta sama dubu shida wanda ya haifar da wasu matan aure ajiye aikin aji eh, Aisha, na farko dai kamar yadda eh, na fara faɗa ko kuma kika abin nan wannan ga kokarin mai da wasu ma'aikatu nan gwamnatin tarayya fa tana da ma'aikatu ɗaruruwa to don an ce guda biyu waɗanda ma ba dukkanin su bane ba za a iya cewa ɗaya da kwata domin ɗayar ma ko rabi ba ta kai ba waɗanda za a ɗiba daga cbn a mayar da su lagos to duka wannan yin cika haɗa ba abu ba ne da ya kai ya kawo ɗin da har zai kamata a ce ya tare da jijiyar wuya yan banda dai kawai akwai 'yan siyasa da suka saka abun suke kokarin mai da shi siyasa suke kokarin rudar mutane domin kawai su bata sunan gwamnati da sauransu to mai baiwa shugaban najeriya shawara akan harkokin watsa labarai abdulaziz abdulaziz kenan har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kai tsaye kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. lokaci ne da za mu gabatar muku da shirinmu na gaba. Wani gari wani gari garin da ake kurba na zalla. To ma sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah ɗaya gare bamban. Shirin da ke kawo muku batutuwa da suka shafi rayuwar 'yan Afirka a Turai da sauran sassan duniya. na fito gida akan abin da ya faru kan aure wanda shi ya fito daga gida ni fito ba cikin ra'ayina ba saboda abu ne wanda ya kunkunta min mun samu matsala ne mace kuma wani aure da. To dai kwararar bakin haure zuwa kasashen turai a shekarun baya-bayan nan na daga cikin dalilan da masana ke cewa ya taka rawa sosai a karuwar auratayya a tsakanin 'yan afirka da turawa a kasashen turai na yi rayuwa da baturiya na kama gida mai kyau na gyara gida na tsamon fatashin da muna zaune da ita ra'ayoyin ta ita baturiya abinda take so ba da kai burisha kauni in zan rayuwa da ita ba tare ma aiko ba lokacin nan ina son ga yaro da ita mun wata shi da ni gaba ba ci gaba kawai mun ka samu matsala ta biyu ita baturiya ce gidanta ne amma abu ne nake samu kama fita hankali take son taraba ne in manta da iyayena in zauna tare da ita ni da ita mun yi rayuwa tsawon shekara uku zuwa hudu ni ni gudu ni bar gida To kamar Aminu, Mahadi Khalil shi ma dai ya tsinci kansa cikin matsalar da ya ce ta bar shi da taban da har abada ba zai mance ba. Za a ja buga karfe da shi ta da ta duki wumi ne ne. Shi na ce kin tagin mani da yara. Ina tambayin ki wani lokaci za ki zo gida. Shi ke cat call. Shi na siyu shi na ga lori ya zo ya wuce. Ya je bisa ya je ya fara. Suna siyu kamar 20 minutes shi ga ta fito cikin mota shi sa tana zuwa shi ne shi mata ce a shaka kake shi sa wurin samari gaje shi ka ce da hawan wancan no gaba da ku eh ban sun ni da kai mu zamna ku shi ne ce okay ce ni da kikin da sai da haka ba mazala. shi na kwashi kayan na kawai <laughs> gama na wuce alkalma dai sun nuna yadda ake samun karuwar matsalar mutuwar aure a kasashen turai musamman a inda aka samu auratayya to ko me ke janyo hakan menene kuma dalilin da ya sa yanzu 'yan afirka da dama suka gwammata auren na gida to za a ji fashin bakin masanin zamantakewa gaba kaɗan yanzu dai sai a gyara zama don jin cikakken shirin tare da ni ramata garba baba. Bai kai gabas da nisa ba, wani gari bai canja a suna ba, wani gari bai kai arewa hali ba, wani garin da ake kurba man gyaɗa zalla. Bari kuje, bari kuje, bari kuje, bari kuje Allah Madalla. Muryar Amurka dai ta tattauna da wani matashi mai suna Aminu Isa ɗan Nijar da yanzu haka ke zaune a Faransa ga kuma labaransa a game da kalubalen da ya ce ya ci karo da su a auratayyar da ta hada shi da wasu mata turawa. ni dai rabina da gida tun cikin 2014 eh, an su kuma matsala da yasa kamar na samu rabo aure ne kawai yanzu zuciya tana bugawa da na samu wannan matsala ce kawai kuma sun komowa ta a yankin kasashen laraba rubi ina canjin saifa da da dola da kudin da ke shiwa daga afirka daga bayan samu hanya na shigo nan ga kuma na yawo cikin europe kuma dai haka sai na sake dakta a faransa na samu takarda na yi rayuwa da baturiya ba aihuwa shekara ɗaya biyu ina samun dukiya ina gyara gida ina aika gida amma boye na nika turawa kuma ita ba wai in bata ba tafi san duk abin da na samu tara shi zuwa gaba ko in sa kayan kwarai don mu zan fita in ko ba wannan ra'ayi na na zarin mun samu matsala ni da ita sai ban kwana gida otal nake kwana saboda dan idan na zo za ta amshi waya za ta yi mana bincike ko misaji ta gani ko da namiji na za ta cewa mace ce sai ta kiran ya mi aka samu duk irin matsala haka wani kwana biyu ne kai aka irin haka tana mace ne idan ba mutum ba mai kishi na ba mai kuzari wajen neman kuɗi wataran baturiya mai hausa sun je mai nisan jiwa wataran sai kun gan shi gashi yana tattar da kayan shi yana jan jika yana bacci bisa hanya yana ɗiba kayan shi yana roka kai yana kwana cikin sanyi. To ire-iren matsalolin da aka ji na rabuwar aure a turai dai kan janyo koma baya ga rayuwar waɗanda ta shafa ta la'akari da yadda mazan ke rasa kusan komai da suka mallaka idan har aka rabu. To muryar Amurka ta tattauna da Dr. Musin Ibrahim malami a jami'ar Cologne da ke Jamus kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. ya dai taɓo wasu daga cikin dalilan da yake ganin ke assasa matsalar da ya ce a bar dubawa ce. Kowane mutane suna da nasu al'adun da ɗabi'u da ake taso da yara a cikinsu. Misali a Afirka a tsakankanin al'ummomi da yawa ana raba aikace-aikace na gida da na ma gari tsakanin mata da maza alal misali mace ana cewa ita ce za ta yi girki ita ce za ta rainon yaro da sauran aikace-aikace na gida shi kuma namiji shine zai fita ya je ya nemo abin da za a ci aiki ne kasuwanci ne noma ne da sauransu so akwai bambanci a rayuwar turawa kowace fararen fata inda abin da yake raba abin da mace da namiji za su kaɗan ne yadda namiji zai fita kasuwa ko zai je aiki haka ma mace za ta yi don haka yadda mace za ta yi girki a kicin ko za ta yi renon yaro haka ma namiji shi ma zai iya yi ma damar ma rabawa ake sautari yau a ce eh, aikin ka ne shift ɗinka ne gobe naki ne a ma'aurata da yawa to mu kuma yan afirka wanda suka auri turawa suna zaton tasa da irin abin da suka taso da shi su kuma turawan musamman mata suna zaton za su ga abin da su kuma suka taso da shi to an samu bambancin ra'ayi kenan wajen bature ya ce an samu mismatch sai kuma a kasa daidaitawa a ta samun matsaloli a ta samun matsaloli har da ƙarshe auren ya zo ya rabu na ɗaya kenan na biyu watakila abin da yake faruwa ga wasu kuma akwai raini tunda kamar yanzu a turai wasu da yawa suna auren mata ko maza turawa 'yan ƙasa domin su samu takaddu na shaidar zaman ƙasa so idan ka aure ni ba don soyayya ba ba don ka zauna tare da ni ba sautari ba zan ga mutuncinka ba ba zan ga kimarka ba zan yi abin da nake so ne ko da zai bata maka rai to don haka shi ma wannan yana yawan kawo matsala tsakanin ma'aurata raini da tunanin cewar kawai kowa biyan bukatar sa ya zo ya yi tun da ku haka ne ni ma bara ne abin da na ga dama kuma duk da wannan matsalolin da ake samu ana samun wasu ma'auratan da za a ga an zauna an dace amma ba su da yawa. Dr. Mansande ya kara da cewa gudun wannan matsalar ce ta sa yanzu da yawa suka gwammace auren na gida. An taɓa irin makamancin wannan nazarin a al'ummanmu da muke zaune a nan garin ba sai na ji ambaci kasa ba amma akwai 'yan ghana da yawa akwai 'yan nigeria akwai 'yan senegal da muka duba sama da kaso 90 nau'in da suka auri turawa yanzu ba sa tare kaso goma ne ko kasa ma da haka suke tare don haka abin da ya gashi nan yana da wuyar sha'ani da irin wannan wahalar mutane da yawa sun gwammace su koma afirka su nemo 'yan afirka wadda kasan eh, al'adunsu to amma a nan ma ana cin karo da kalubale saboda sarkakkiyar da ke tattare da samarwa amaren visa don zuwa turai na tambayi aminu da muka tattauna da shi a farkon shirin yadda ta kaya da burinsa na san auro mace daga kasarsa ta asali na yi yadda zani kokari na da zani kama mace ta zo na kashe kuɗi yadda da ake zato wanda ba ba da lissafi in na ce miki na kashe dubu talatin zuwa dubu ashirin da biyar wayannan kuɗi tun da mace biyu ne na yi ta farko tun banda takardu na yi na yi na yi zama da ita ni ci da sha da komai da komai fatanni fatanni abin bai ba ta lalace ni sake ni wata lokacin ne takardu abu dai gashi yana bani kunya kawai tsarorin da na samu akan ban iya ban kamu mace wata zuwa ba kuma ga kuɗin da ne hasara da na samu matsalar kwakwalwa tunda a turai kin ga duk wanda ya samu matsaloli irin wannan ka samu matsala da fam shi ka nemi mace baka daga gida ka kawo kuma ka samu kuɗi su tafi to ba mutum duka ne ba ke samu mai ɗauki lokaci ki ga bai ga yana magana shi kire bisa hanya ba. To Allah ya kyauta da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban a madadin sauran abokan abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jami a da ramatu kafin mu yi sallama da ku yanzu ga ibrahim da labarai a takaice. To a takaicen yau talata Isra'ila ta ce sojojinta 24 sun mutu a zirin Gaza ɗaya daga cikin munanan ranaku ga sojojinta tun bayan da ta kaddamar da yakin kawar da mayakan Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau talata ya ce Amurka ta himmantu ga inganta hulɗarta a faɗin nahiyar Afirka da kuma ganin ƙasashen Afirka na daɗa tasiri kan manyan al'amura na duniya. da yake magana tare da shugaba alasan watara na abrikos ga manema labarai bayan tattaunawarsu a birnin abidjan blinken ya ce tattaunawar ta hada da batun bunƙasa hulɗar cinikayya saboda ƙirƙiro ayyukan yi da saka jari a ɓangaren lafiya da kuma ɗaukar matakai kan ƙalubalen tsaro a yankin baki ɗaya Daga ƙasar Abrikos, Blinken ya wuce Najeriya inda ya tattauna da shugaba Bola Ahmad Tinubu da ministan harkokin waje Yusuf Mai Tugar a Abuja. Batun juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar na ɗaya daga cikin batutuwan wato da dama ake ganin za a fi mai da hankali a kansu a wajen tattaunawar ta Abuja. wannan tattaunawar ta abuja dai na zuwa ne 'yan kwanaki kawai bayan da gwamnatin mulkin sojan nijar ta inganta dangantakarta da kasar rasha kafafen yada labaran gwamnatin china sun ce an tabbatar da mutuwar mutane akalla ashirin a sanadiyar gocewar laka a kudu maso yammacin lardin yunan na kasar masu sauraro da haka ne kuma zamu naɗa tabarmar shirye-shiryenmu a yau talata amma zuwa gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta sirriya kuma ta bada umarni Fiona wa mayinan dudu da ma wanda ya sada mu da ku Mr. Cedric Franklin ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'asala.